mu samu musa ba sai yau Allah ya kaddara na son ɗauki wannan dama in gode muku da wannan yarda ko kuma amincewa ah, da kuka yi mini ah, a madadi na takarar pdp na shugabancin ƙasar ah, ba shakka yana ɗaya da cikin ƙungiyoyi da na tabbata idan gwamnati ta mara mata baya da yawa daga cikin matasan mu maza da mata za su samu aikin yi za su samu ci gaba a wajen wannan harkar da suka saka a gaba abinda nake roƙonku shine ina so ku zauna sannan ku ba ni shawara ta wace hanya zan yi taimaka muku domin wannan sana'a da kuka